jirgin yakin neman zaben ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar new nigerian people's party wato nnpp injiniya rabiu musa kwankwaso zai sauka tasha yau a jihar kano kwankwaso wanda ya mulki kano har sau biyu zai karkare kamfen ɗinsa a mahaifarsa ta kanan dabo an kai waɗanda suka tafi tarban kwankwaso hari a na'ibawa rahotanni sun yawaita kan cewa wasu 'yan daba sun kai wa masoya kwankwaso hari yayin da suke hanya zuwa tarbar ɗan takarar shugaban ƙasa hotunan su suna nuna yadda aka ƙona motoci masu ɗauke da hotunan ɗan takarar har yanzu ba a ji komai ba daga hukumar 'yan sandan jihar ba kwankwaso ya dina jihar kano inda ya samu kyakkyawar tarba a kwanar ɗan gora da kuma kofa a wani labari na daban da muka samu a lokacin da kwankwaso ya sanar da cewa zai gudanar da kamfen ɗinsa a kanan daba a yau ranar alhamis wato 23 ga watan februari watan shekarar 2023 sai kwatsam gwamnatin Kano ita ma ta sanar da cewa za ta yi makamancin irin wannan kamfen ɗin a jihar Kano. Hakan ne ya sa aka hana wato Rabiu Musa Kwankwaso gudanar da wato kamfen ɗinsa a cikin kwaryar Kano kamar yadda aka tsara a baya. rahotannin da muka samu kan cewa wasu 'yan dabar siyasa sun tare masoya kwankwaso ana ta ba ta kashi a inda su ma masoya kwankwaso suke maida wato martani da kuma yadda aka kawo musu wannan hari na 'yan daba daga wasu wato bangarorin siyasa na daban a fadin jihar kano kamar yadda wasu masoya kwankwaso suka dinga wato yaɗa hotuna a shafin twitter kamar wani mai suna rmk 2023 inda ya rubuta da turanci cewa this what happened to our people in naibawa zaria road sai ya sanya hotuna ta yadda aka kone musu motoci da kuma farfasa musu motocin kamfen na shugaban kasansu wato rabi musa kwankwaso hakanan kuma sai shafin wato jam'iyyar tasu mai suna nnpp worldwide platform ita ma ta saka cewa a shafinta na twitter kwankwaso in kwana gora today sai ya saka nnpp adalci kwankwasiya amana shi ma ya saka wasu hotuna na bidiyo da ke nuna yadda masoya kwankwaso suke fitar dango wajen tarbar shugaban nasu sannan kuma masoyin nasu har ila yau kuma akwai wannan shafin wato mai farin jini wanda ya shahara mai suna kwankwasiya reporters a shafin dai na twitter shi ma inda ya rubuta da turanci cewa the nnpp presidential candidate his excellency senator rabi musa kwankwaso phd fnsc warmly received today 23 february 2023 at kwanar dangura and kofa as he, as he arrives kano for the grand final rally